sunan eh, ya kare Marigayiya Saratu Gidada da so kenan cikin wani bidiyo da aka yi ittifaƙin shine sakonta na ƙarshe. Marigayiyar ta rasu ne a gidanta bayan sallar asubahi inda ta shiga ta kwanta a ɗaki. Danginta sun shaida wa DW cewar bayan da gari ya waye ne aka ga lokacin fitowarta yi amma an ji ta shiru. shine aka shiga jimami ko ba lafiya ba. Wannan ne yasa aka ɓalle ƙofar ɗakinta aka kuma iske gawarta Allah ya yi mata rasuwa. Kafin rasuwarta da jaruma ce a masana'antar kanewood da ta yi suna wajen fitowa a shirye-shirye daban-daban, a kuma matakai daban-daban. Hajiya Halima Gidaɗo ‘yar uwa ce shaƙiƙiya ga marigayiyar. Ta bayyana cewar sun kaɗi sosai da jin mutuwarta, amma sun yi tawakkali ga Allah. Ba ciwo, ba komai. ka san irin wannan mutuwa da ɗaga hankali take hankalin ya ɗaga muka gigice to ba yadda za ka kai ma an taka ta zo haka ɗin ne ba yadda za a yi abin da za a ce sai dai Allah ya gafarta mata zanubanta Allah ka yafe mata Allah ka mata rahama halinta na gari ya bi ta to shin ko wace ce Saratu da su a fannin wasan kwaikwayo Alasan Kwalle shine shugaban jarumai a masana'antar Kanewood ya bayyana cewar sun yi aiki da ita tun farkon fara aiki a wannan masana'anta. duk wanda zai gaya maka wace ce saratu gidado wacce aka sani suna da so bayan me yake mu masu kamfanin sarauniya film production wacce take gwammaja domin allah ji kan aminu muhammad sabo wanda shi ne daraktan wannan kamfani da awal muhammad sabo su ne silar shigo wata cikin wannan masana'anta tamu mu ta tarar babu shakka tsakanin zamanta da yan uwanta mata na wannan masana'anta yara da manya da kuma mu abokan wannan sana'ar ta maza kowanne yana zaman da ita lafiya muna roƙon allah irin yadda take da zumunci Allah ka wannan shahada ta sauran abokan aiki dai na bayyana daso da cewar ba ta da matsala da kowa kuma ga ta tsayayya wajen taimakon marayu Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na lillahi na ya lera raji'un. Ya ya kai ne zirjilal walai. Tana da kirki, za ta maka abu da hannunta, da jikinta, da kuɗinta, haka take da wannan kokarin akwai ta da zumunci. Mun yi rashi. wallahi ni Allah ya jiganta Allah za ta huta Mansura Isa jaruma ce a masana'antar Kannywood ta bayyana cewar a lokacin da ta ji mutuwar marigayiyar ba ta yadda ba don haka ne ta shiga neman ta a waya to na da kuna na ko wasa ne irin bidiyon nan da ake yi a ce wayan fim sun rasu na nace an yi wa an yi min an yi yata ma an ce duk mun rasu nace duk ƙarya ne to akwai wani namba da ta bani tace mun namba na mu goma muke da number a duniya ta ce mansura kika ga kin kira namba na ban daga ba sai dai in mutuwa na yi da na kira duka namba da yan uwan ban samu na fara kira wannan namba na kira so na kira na biyu na kira na uku sai na ga namba busy sai ce alhamdulillah ba ta mutu ba ƙarya ake yi to can da na sake kira kai sai aka daga cikin yaran kai sai suka kama kuka suna anti mama fa ta su mama da gaske ne shikenan ni dai an binne marigayiyar a makabartar dan dolo da ke Kano. har ma kuma mai martaba sarki Alhaji Aminu Ado Bayero ya sami halartar yi mata sallah. Fatan Allah ya ji kanta ya kyauta namu zuwan. Nasir Salisu Zango, DW Hausa daga Kano, Najeriya. Sunan dai duniyoyi amma ban ga wata ba, ta sabon wata bai kama. Eh, insha Allah saboda hadari. Eh, gajimare ya kare. Marigayya Saratu Gidaɗa da so kenan cikin wani bidiyo da aka yi ittifaƙin shine sakonta na ƙarshe. Marigayiyar ta rasu ne a gidanta bayan sallar Asibahi inda ta shiga ta kwanta a ɗaki. Danginta sun shaida wa DW cewar bayan da gari ya waye ne aka ga lokacin fitowarta ya yi amma an ji ta shiru. Shi ne aka shiga jimami ko ba lafiya ba. Wannan ne yasa aka ɓalle ƙofar ɗakinta aka kuma iske gawarta Allah ya yi mata rasuwa. Kafin rasuwarta dai, jaruma ce a masana'antar kanewood da ta yi suna wajen fitowa a shirye-shirye daban-daban, a kuma matakai daban-daban. Hajiya Halima Gidado ‘yar uwa ce shaƙiƙiya ga marigayiyar. Ta bayyana cewar sun kaɗi sosai da jin mutuwarta, amma sun yi tawakkali ga Allah. Ba ciwo, ba komai. Ka san irin wannan mutuwa da ɗaga hankali take. Hankalin ya ɗaga muka gigice to ba yadda za ka. Kai ma in taka ta zo haka ɗin ne. Ba yadda za a yi. Abin da za a ce sai dai Allah ya gafarta mata zanubanta. Mm. Allah ka yafe mata. Mm. Allah ka mata rahama halinta na gari ya bi ta. To shin ko wacece ce Saratu da so a fannin wasan kwaikwayo? Alasan Kwalle shine shugaban jarumai a masana'antar Kanewood. Ya bayyana cewar sun yi aiki da ita tun farkon fara aiki a wannan masana'anta. Duk wanda zai gaya maka wace ce Saratu Gidado wacce ku sani suna da so bayan me yake mu masu kamfanin Sarauniya Film Production wacce take gwammaja. Domin Allah ji kan Aminu Muhammad Sabo wanda shi daraktan wannan kamfani da Awal Muhammad Sabo su ne silar shigo wata cikin wannan masana'anta tamu mu ta tarar babu shakka tsakanin zamanta da yan uwanta mata na wannan masana'anta yara da manya da kuma mu abokan wannan sana'ata ta maza kowanne yana zaune da ita lafiya muna roƙon Allah irin yadda take da zumunci Allah ya wannan shahada ta sauran abokan aiki dai na bayyana gaso da cewar ba ta da matsala da kowa kuma ga ta tsayayya wajen taimakon marayu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yayi ya kai ne ya jirjilal wali tana da kirki za ta maka abu da hannunta da jikinta da kudinta haka take da wannan kokarin akwai ta da zumunci mun yi rashi wallahi mun yi rashi Allah ya jiganta Allah ya za ta huta Mansura Isa jaruma ce a masana'antar Kannywood. Ta bayyana cewar a lokacin da ta ji mutuwar marigayiyar ba ta yadda ba, don haka ne ma ta shiga neman ta a waya. to da farko ko wasa ne irin bidiyon nan da ake yi a ce wayan fim sun rasu na ce an yi wa an yi mun an yi wa yata ma an ce duk mun rasu na ce duk ƙarya ne to akwai wani number da ta bani ta ce min na mu goma muke da number a duniya ta ce mansura kika ga kin kira namba na ban daga ba sai dai in mutuwa na yi da na kira duka namba da yan uwan ban samu sai na fara kira wannan namba na kira so na kira na biyu na kira na uku sai na ga namba sai na ce alhamdulillah bata mutu ba ƙarya ake yi to can da na sake kira kai sai aka daga cikin yaran kai sai suka kama kuka suna anti mama fa ta su mama da gaske ne shikenan ni dai an binne marigayiyar a makabartar dan dolo da ke Kano. Har ma kuma mai martaba sarki Alhaji Aminu Ado Bayero ya sami halartar yi mata sallah. Fatan Allah ya ji kanta ya kyauta namu zuwan. Nasir Salisu Zango, DW Hausa, daga Kano, Najeriya.